zai tashi daga aya 247 da takwas wa qala lahum nabiyuhum wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yati lakum tabutu fihi Na'am, sun san muna muna magana ne game da kistar annabin nan da jama'ar sa suka neme shi ya roƙa masu ubangiji ubangiji ya naɗa musu sarki ko domin ya jagorance su domin su kare kawunan su abokan gaba sun dame su suna zuwa suna kawo musu hari suna kame musu yaya suna abin nan kwace musu abin nan dukiya saboda haka suka bukaci annabin su ya sama musu komanda wanda zai jagorance su shi kuma annabi ya yi da duk da dai ya yi shakkan watakila ko za su iya biyayya wa Allah maɗaukin sarki cikin abin nan da suka nema za su iya yin yaƙin, sai tafarkin Allah kamar yadda suka ambata maka to bayan ya roƙi Allah Allah madaukin sarki ya ce gaya musu na rada musu Talut a matsayin sarki to sai suka koma suna shakka suka ce ah to Talut ya zai zamanto sarkin mu kuma bayan shi ya fito ne daga zuriyar Binyamin ai mu abinda muka sani shine sarakuna suna fitowa ne daga zuriyar Yahuda kamar yadda annabawa ko maluma suke fita daga zuriyar lawi amma wannan daga zuriyar binyamin ya fito kaka zai zamanto sarki a gare mu annabinsu ya ce haka allah ya ga dama shi ya naɗa muku abin nan wannan eh, kwamandan yakin yakin ku shi ya naɗa muku sarkin yakin ku to mun ji dai inda allah maɗaukin sarki ya ƙara masa ilmi ya ƙara masa lafiyan jiki ya zamanto dai da ka gan shi ka ga siffar wanda zai iya yin jagoranci to har yanzu annabi na sai ya ƙara gaya masa cewa wa qala lahum nabiyuhum annabin nasu sai yace da su lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi lokacin da suka nemi to a kawo musu annabi ya nuna musu wata alama daga Allah da take tabbatar da cewa lalle wannan naɗi ne daga Allah shi dalofi annabi ya ce da su inna ayata mulki ayar mulkinsa alamar cewa Allah ya naɗa shi a matsayin sarki gare ku komandan ku shine an yace kuma tabut akwatin nan ya zo muku A sunduk akwatin nan da kuka sani shekara da shekaru kuna tare da shi ku isra'ilawa sannan abokan gaban ku amalika suka zo kwace akwatin to wannan akwatin zai sake dawowa gare ku kuma ta hannun tsalut wannan shine alamar da ke nuna cewa lallai fa shine Allah ya nada muku a matsayin sarki komanda da zai jagorance ku cikin yaƙi cikin tafarkin Allah madaukakin sarki kana fi suwarul anbiya a cikin wannan akwati akwai mutum mutumin annabawa akwai sura mutum mutumin annabawa a wancan zamani ba ba wata matsala ba ce hmm, kamar da har yau har gobe muke ganin nasara ko kiristoci sukan gina mutum mutumi a cewa shine wane ne shi shine jesus shine maryam ko ba haka ba to fihi suwarul anbiya akwai surorin annabawa mutum mutumi da aka gina na annabawa daban-daban An Allah ala adama wanda Allah ya saukar da shi ga Adam annabi Adam alaihi wata marra. wannan akwati ya ci gaba da zama cikin zuriyarsa ilaihim har zuwa ga Isra'ilawa ya dawo hannun isra'ilawa ko ya shiga hannun isra'ilawa fa ghalabahum al-amaliqa alaihi makwabtansu da suke yaƙe-yaƙe da su amarika suka ce su da yaƙi suka samu rinjaye a kansu har suka kwace wannan akwatin wa akhadhuhu minhu suka karɓi wannan akwati daga isra'ilawa بسبب ما وقع منهم من ma'asi saboda abin da ya faru ko ya auku wato da su na saba wa Allah don sun fara barin hanya da fara barin hanya kuma lallai matsala za ta zo kenan musamman kai da kake da hujja da yawa yawanci ba a saurara maka sai an je lahira daga nan duniya ma Allah zai fara nuna maka saboda wannan dalili na sabo da ya bayyana daga gare su sannan wa fushuyi zina fihim da kuma watsuwar zina a cikin su hatta ala qariyati tariq har da ya zaman to yin zina a cikin Isra'ila ba ba wata matsala bace kan hanya ma ana yin zina wa kan yastafihuna bihi ala aduwwihim sun kasance sukan roki Allah sukan nemi taimakon Allah duk inda za su tafi yaƙi sukan tafi da wannan akwati saboda irin waɗannan abubuwa da akwati yake ɗauke da su kuma saboda irin wannan asali na wannan akwati sun kasance ya hona bi ala aduwwihim suna neman buɗin Allah ta hanyar wannan akwati akan makiyansu wa yuqaddimunahu fil qital sannan in sun je fagen daga sukan ajiye shi a gabansu na yaskununa su kan samu ne zuwa idan wannan akwati yana tare da su shi yasa Allah ya ce fi sakinatun ay tumaninatun akwai nutsuwa li qulubikum ga zukatan ku game da wannan akwatin amma abokan gaban ku sun kwace akwatin shekarar da shekaru ba tare da ku to wannan akwatin zai dawo za ku tarar da shi wurin tsalo wa baqiyatun mimma taraka alu Musa sa'annan kuma a cikin akwatin akwai wasu abubuwa wanzazzu wasu abubuwa da suka rige ko wasu kayayyaki da iyalin annabi Musa da iyalin annabi Harun suka bari duk suna cikin wannan akwati wasahu wato akwai sandar annabi Musa suna cikin wannan akwati wa alu Harun ai ko tarakahu huma wato eh, su a annabi Musa da annabi Harun sun bar wasu kayayyakin su cikin wannan akwatin bayyana na alu Musa abinda suka barin shine takalman annabi Musa na cikin akwatin nan wa asahu da kuma abin nan imama imamatu Harun da abin nan rawanin annabi harun na cikin wannan akwatin waqafizun min almanni sannan akwai wani yanki kuma na matan nan ta manno abincin nan da ake faukar musu lokacin da suke cikin ci suke cikin rab abin nan ɗaya din nan alladhi kana yanzilu alaihim wanda yazan yana saukowa gare su wannan ko zumar rekuwa ko wani mai kama da haka Ko kusa ana sako an kawo musu abinci dan cila ko fakari suna yankawa cikin sauki sannan kuma ga wannan darba da ake kira darba ko dai wannan zuba zai kowa ko kuma a wani abu ne da Allah ke saukar da shi kan ganye in gari ya waye kaga cewa ya fari haka za a dauka a rika jin sa kamar wani abinci kamar wani tuwo, da kuma nama saboda haka suna ci abinci kafin su ce wannan abincin ya ake su ya kamata a ce suna cin abinci su alayyahu da su a yakuwa da sauran abin nan su dawa da su masara da su shinkafa amma kawai a ce kullum ɗayan fakari da wannan su gaskiya ba za su sun gaji warubabun da kuma wasu warubabul alwah da gutsararrun wato allon nan na attaura don na cikin akwati ma'ana rubabul alwa ai kisar wa wasu yan karyayyu bangarorin allon attaura kun san lokacin annabi Musa alaihi salam Allah ba shi attaura tana rubuta cikin alluna lokacin da ya je ganawa da Allah kwana arba'in din nan ba ya ba shi allo ba ba ya ba shi attaura ba to a bayansa Musa As-Samiri ya ɓadda jama'arsa irin yayi annabi Harun annabi Harun ya ce kada su kula shi amma suka ki sauraron annabi Harun suka biye Samiri ya musu wani dan maraki da yake kara ya ce musu ai wannan shine ubangijin Musa ma Allah ga Musa mantuwa ya ce muku ya je wurin ubangijin sa wannan shine ubangijin saboda ka ne Musa da da taura zai tarar da jama'ar sa sai yan kaɗan mabiyawan su sun koma suna bautan dan maraki saboda haka ya fushi hankalin sa ya tashi ya jefar ma da taura ya jefar da allon allon taura kamar da yazo abin nan eh, eh, cikin suratul arab da abin nan wannan akwatin zai zo تحمله mala’iku za su tsauko wannan akwatin أي حال min ya يأتيكم wato zai zo alhalin mala'iku suna ɗauke da shi a kawo shi nan wurin ɗalut ku zo ku tarar da shi ku buɗe shi ku gado wannan akwatin da kuka rasa shekara da shekaru da abokan gabanku da suka ci ku da yaƙi suka kwace. inna fi zalika la'atan lakum lalle yanzu ku ga akwatin nan da kuka rasa aka kwace da karfi a hannayenku kuna ji kuna gani ba yadda za ku jidda da kuke girmama akwatin da irin kayan tarihi da ke ciki amma ga shi yanzu ya zo cikin arha wurin mutumin da kuka rena dama kuka ce ba ma yadda za a yi daga kabilar bilyamin a ce wani jagoranci zai muku amma yanzu ku ga wannan akwatin ai lallai ku ga akwatin nan a gidan Talut a gaban Talut hmm? tabbas wannan wata aya ce na kuma gare ku ala a akan cewa lalle fa Allah na dashi shine komanda shine sarki in kuntum mu'minin matukar dai har ku mu'mine ne saboda haka fa hamalatu malaika malaiku suka dauki wannan akwati bayan samai wal ardi tsakanin sama da kasa o min duruna ilayhi suna ganin akwati dai na tahowa hatta wa ba'atu inda talut har dai mala'iku suka sanya akwatin nan a gaban talut fa qarru bi mulkihi duka suka sallama suka yadda da cewa lalle talut shine sarkin mu yanzu kan ko da dai daga zuriyar binyamin yake fatafara'u ila al-jihad suka yi gaugawa zuwa shiri domin tafiya jihadi shi wannan dalut din sabon sarki faktara min shababihim sab'ina alfan saboda haka ya tinda sojoji ya zaɓi sojoji cikin samarin su matasan su har dubu saba'in to anan an ce fiha suwarun anbiya'i ko akwai mutum mutumin annabawa da dai tamkar da ake gani yanzu ko ayi da roba ko ayi da eh, eh, abin nan Eh, ko da tagulla ko da zinari a maryam ko a yi abin nan isa hmm? da mutane abubuwa da yawa ga eh, mutanen tarihi da yawa to kuma ko a zamanin annabi nuhu kun san duk an yi wannan ko mun yi bayani wancan lokaci to wayannan abubuwa wani zai ta tun da sun zamanto halal a wancan zamani a wannan zamani ma me yasa ba za su zamanto halal ba wannan haka Allah ya ga dama akwai wasu abubuwa haramun ne tun daga farkon annabawa har zuwa na su. kamar shirka haramun baran da aka ce shirka ta halatta a wani annabi amma sauran dokoki ko a ce an halatta muku cin abu kaza ko an halatta muku shan abu kaza ko an haramta muku cin nau'i kaza ko an wannan yana canjawa daga wannan zamani zuwa wannan zamani kuma dama wannan shine ai ganin daman Allah shine abin da ake nufi Allah ya ce ya sanya bayansa su yi kaza su yi kaza domin ya ga cewa za su masa biyayya ko ba za su masa biyayya ba an fahimci abin idan ba ku manta ba hatta giya Jiyan nan an jima duk zaman da aka yi a makka sabai suna shan giya ba wani matsala sha giya ka bugu duk da kowa yake ba kamar yadda kaga sauran abin nan da sai bishop ya ya sha giya ya bugu an fahimta kamar haka suna buguwa har an a madina zuwa na shan giya saboda haka shekaru goma sha uku da aka yi a makka ba haramta giya ba an dawo madina ma ana shan giya kafin a haramta ta haramtawa ta ƙarshe kuma hadisai kamar da hadisi ya inganta kafin a haramta ta akwai kissa da ya faru da ake bayarwa tsakanin abin nan eh, sayyidina hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam babba ne na annabi amma kamar sa'ansa kanin mahaifinsa amma kamar sa'ansa ba ya ji annabi shekaru ba amma babbansa ne da kuma aliyu aliyu da annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ne su yana kiran hamza sai na hamza sai da shuhada babba domin hamza kanin baban aliyu ne radiyallahu anhu haka nan kuma kanin annabi eh, kanin mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wata rana a nan madina hamza ba haramta giya ba hamza da ya sha giya ya dai mashaya ba ma a gidansa ba bayan ya sha giya sosai ya dawo gida ya ga cewa ya kamata yawa abokan shan giyansa hidima ya ɗauko raƙumin ali ya je yanka musu yake a ci nama Ali ibn Abi Talib bayan ya fahimci haka ya zai kawo kuka ga dan uwansa Annabi sallallahu alaihi wasallam take ga abin da babban Muhammad ga abin da Hamza yi ya ji ya dauki rakumi na ya ji ya soki rakumi ya yanka rakumi na Annabi ya ce ya ta ina ina yake sai yana can wurin abin nan shi da wasu abokan annabi ya ce mu tafi ali suka je suka tarar da hamza gari ana nan ana ta fashaka da nama annabi ya ce ya za ka yi haka hamza wannan raƙumi naka ne sai ku kar ku mu manzano abin nan kai yana buge ya ce ah, to yanzu me kake son ku ce yanzu da kai da alin dukan ku ba bayin babana bane mana nufin ƴaƴan shi babban su ne saboda haka da su da abin da suka mallaka din nasa ne saboda za su tafi su ba shi wuri da annabi ya fahimta yana buge saboda haka ya kira Ali ya ce so zo mu da shi kawai kyale shi wannan kista sanin ya ce ku riga kun san abin an fahimci abin to yanzu naman raƙumin nan da muke ci ai a wani lokaci a wani zamani haramun ne naman jakin nan da yanzu ba ma shi a wani yanki na zamanin musulunci ko a maka ba haramun ba ne a madina ma ana cin jaki sai a lokacin shekarar lokacin yakin haibara aka haramta ne aka haramta cin jaki Da zamanto haramun kuma har abada kuma dole mu yadda matukar dai mu bayi ne na Allah masu sauraron Eh, masu masa ibada masu sauraron umarninsa masu bin umarninsa irin wani abubuwa suna da yawa ya zo cikin alkurani an haramta wa yahudawa cin menene hatta cikin nama naman da aka halatta musu kamar da suratul an'am ya haɗa? ba kowane ɓangare suke ci ba cikin kayan ciki akwai abubuwan da Allah haramta musu an gani kamar mu yanzu in muna yanka jinin nan mai busa ba wanda ya riga daskare a cikin nama ba dabba ba lokacin da yake yanka jinin yanka jinin da yake fita jasa ne haramun ne amma jinin da ya rage da zubo ba bayan dabba ta riga ta yi sanyi wannan duk jinin da yake ciki ba za a ba haramta maka ba an fahimci abin to saboda haka a gina mutum mutumi mahaifin mutum ya mutu ko kafin ya mutu ya tura a turanta masa shi ta hanya a sassaƙa masa ko a kera masa da bakin ƙarfe ko a kera masa da wata tagulla ko da wani azurfa ya riƙe don ya riƙa ganinsa yana tunawa da shi wannan ba wata matsala ba ce a zamunan annabawa da yawa da suka wuce an fahimta wannan shi ya za ku a cikin suratul saba Allah ce wa Sulaiman riha wa Sulaiman riha wuduha shahrun wa rawaha wa lahu al-qitr Allah ce wa Sulaiman riha sannan mun ba wa annabi Sulaiman cikin kirtuka da muka masa cikin baiwa ta kololuwa da muka masa akwai ri iska iskar wani lokaci ta zamanto kamar guguwa mai karfi gurgudu da yake so ya sarrafa ta ha shahrun tafiyanta na safiya zuwa tsakiyar rana idan ka yi raƙumi za ka hau sai ka yi wata ɗaya kafin ka yi wannan tafiya jirgin sama kenan abin da ke faruwa shine annabi Sulaiman yana bukatar tafiya dama za a bu kamar jirgi haka saboda haka da kayayyaki da mutane duka sai Allah ka iska a ɗauki iska saboda haka za ka fi da sauri tafiya da inda za ku hau dabba sai yi wata ɗaya ka je amma tafiyan da wannan jirgin zai yi wanda iska zai ɗauka tafiyan nawa awa shida kawai kaga nan ba ya kasa saurin jirgin sama ba zai kasa ba ka ina da laifi ma sai fi jirgin sama sauri Shi ne gudu sharu. wannan iska in ta ɗauki mutane annabi Suleiman da kayayyakinsu duk zuwa inda suke so to cikin in ta yi tafiyan awa shida shi ne tafiyan eh, abin nan menene wata guda da mai dabba zai yi akan dabbar warawahu sha haka tafiyan da za ta yi daga karyawar rana daga tsakiyar rana zuwa faduwar rana shi ma tafiyan wata guda ne bayan wannan ma irin wannan baiwa da muka yi wa annabi Sulaiman wa atanna lahu ainul qidr har yanzu mun bashi wato tagulla ruwan tagulla narkar da tagulla ba wani abu a wurinsa yana sarrafa tagulla yadda yake so bayan wannan wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi daga cikin aljanu akwai wanda muka mai da su tamkar bayi gare shi suna yin aiki a gabansa bi izni rabbihi da iznin ubangijinsa dole su kuma duk abin da yake so za su masa wa man yazig minhum an amrina nuzikhu min azabis sa'ir duk wani wanda yi wa annabi Sulaiman taurin kai horar da shi za a yi aljani ne amma ana daure shi ana iya masa duk wata azaba shi ne Allah ya ce wa man yazik minhum duk wani wanda ya nemi karkata daga cikin su to ne zuku za mu dandana masa min azabi sa'ir daga azabar abin nan eh, eh, wuta mai zafi su aljanun nan يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وجبال كالجواب وقبور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء suna yawa annabi Suleiman abinda duk yake so su masa su aljinun nan min mahariba na gine-ginen wuraren ibada masallatai ko fadoji gidaje masu kyau wata masila haka nan kuma sukan gina wa annabi Suleiman mutum mutumi saboda ado tamasi wanda wannan haramun ne a wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan zamani annabi Muhammad za a zartar da shi da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisai suna masa gidaje suna masa masallatai wurin ibada sannan suna masa mutum mutumi saboda ado adon ta gari saboda adon ta gida saboda adon ta daki wajifanin suna masa akusa akusan abinci kaljawa kashe wasu ɗan ƙananan takkuna jawabi wa kudurin rasiyatin suka masa wasu manya-manyan randuna ko manya-manyan tukwane kafafu yanzu yake so wannan nema ta yawaita da nemar da Allah ya wa annabi Sulaiman shi yasa Allah ya ce imalu ala Dawud shukra ya ku iyalin Dawud annabi Dawud Sulaiman ku aikin nuna godiya ga Allah wa qalilun min wa qalilun min ibadiy ash-shakur duk da daga cikin bayina kadan suke gode wa imomi da nake musu mahallu shahid ana a fahimci cewa kada a ji abin ya zama bambara kwai babu wani abin mamaki a nan wannan haka Allah ya ga dama yakan haramta abu kaza a lokaci kaza a lokaci kaza kuma halatta shi a ta hulɗa hulɗar auratayya da wane ne da sauransu wani lokaci za a halatta mata kaza wani lokaci za a ce sai mata iri kaza ya danganta daga wannan shari'a zuwa ga wannan shari'a لكل جعلنا منكم من من كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم هو من daga cikin su cikin ku an sanya masa hukunce hukunce furu'o'i da za su iya bambanta da na waninsa daga cikin annabawa har yanzu kamar da muka taɓa ishara a farkon mu cewa a zamanin annabi nuhu akwai mutanen kwarai ko kuma kafin ma zamanin annabi nuhu akwai mutanen kwarai maluma masu kira ga addini masu aikata aikin kirki cikin al'umma da bayan sun mutu jama'ar su suka suka suka suranta mutum mutumi irin nasu domin su rika ganin su suka ajiye su inda wuraren zaman su domin wannan ya ci gaba da karfafa su sai da za su bauta wa Allah ba don su bauta musu ba kuma abin da suka yi ba ce ba daidai bane a wannan lokaci illa dai iyaka shedan ya amfani da wannan dama bayan su sun wuce wasu jikokin su sun zo shi ya ga wa jikokin ko kuma ɗaya na baya can can cewa ai waɗannan su ne dama iyayensu suke bautawa to daga nan ne fa bautan gunki ya tashi bayan wannan kistar akwai kuma wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga nana Aisha daga abin nan ummu salama wanda na aisha ta ce ummu habiba da ummu salama zakarata kanisatan ra'ainaha bil habasha dukan su sun je suna cikin wanda suka je hijirar farko daga makka zuwa zuwa habasha mu ce zuwa ethiopia domin ita ce hedkwatan habashan a wancan lokaci amma aka ce habasha ba kun sani ba na nufin ethiopia ba ne kaɗai yanzu ya haɗa ƙasashe da yawa ya haɗa abin da ake kira kafin afirka akwai a yanzu wani ɓangare na sudan eritrea somalia duka wa'innan abin da ake kiran habashan da ne amma tabbas ethiopia yanzu nan ne kusan hikkutar wannan daula take to saboda haka suka ce suka sun ambata annabi wani coci da suka gani a habasha fiha sawir cikin cocin akwai hotuna aka ce hotuna ba irin hotuna photograph din nan ba babu shi a wancan lokaci ana nufin mutum mutumi dan mutum maryam ce ana ganin ta an yi ta ga take nan aka ce annabi isa ne wane ne wane ne irin wannan ne da sauran abubuwan وصوركم فيها تصاوير فذكر تالي النبي صلى الله عليه وسلم suka ambata annabi ga abin da suka gani a habasha faqala sai annabi yace inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salihu mata wa inna mutane idan an samu wani mutumin kirki cikin su da suka rayu da shi idan ya mutu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci wato wurin yin sujuda wa Allah wurin bautar Allah akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar sannan su kawo irin wa'annan mutum mutumi gumaka din ba din su su bauta musu ba'a. a'a fa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah wa'annan su ne mafiya sharrin halitta a ranar kiyama a nan saboda surorin ne ko ko saboda ginin wurin ibada a kan kabari idan ka hada dukkan hadisai da suka zo cikin wannan babu zai guda maka ana magana ne kan gini da suka yi akan kabari ginin wurin ibada a kan kabari ba don surorin ba wato akwai na wancan lokaci ne a gina wurin ibada cikin sauran al'umman annabawa a gina wurin ibada akan kabari abu ne wanda yake mummuna amma a wancan lokaci a yi mutum mutumi haka na wasu mutanen kirki ba a ba daga cikin abin da za a ce masa wasu na barin hanya ne muna fahimtar wannan muka dubi hadisai da dama da suka zo cikin wannan babi kamar hadisin imam muslim eh, da wasu maluman hadisi da yawa inda annabi ke cewa sallu fi buyutikum wala takzuha qubura ku salla cikin ɗakunan ku kada ku riƙe su kamar kaburka to ba a ibada a kabari hmm? ba kamar yadda kafirai suke batun wancan zamanin da ko kuma wasu al'ummai da kuma yan bidiya har yanzu yan bidiya har yanzu su wannan shi wannan sun rike shi ku lura da yan shi'a ku lura da shugabanninsu na zaria da makabartansu ga suna zuwa can ko na ga suna za je su yi tsakanin kaburka da sauransu ta Allah ya sauƙaƙa bayan wannan yana da kyau mu yi magana kan sujuda duk da mun yi shi a farko farkon tasirin mu amma muna ga mu dan ƙara faɗaɗa shi ba a sujuda a wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujudan akai goshi a kasa ko wani abu mai kama da wannan ko a sun koyar da kai kawai saboda gaida wani ba maganar ibada muke yi ba har kowane tun da aka yi annabi adam tun daga annabi adam har kiyama ta tashi babu bambanci tsakanin kowane annabi cewa haramun ne wani ya yi wa wani sujada saboda bauta a matsayin ibada wannan babu wani kilafi ana nan amma kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai sujuda wa wani saboda ka ma su saboda sarautun sarautarsa ko saboda wata kima da yake cikin al'umma ba haramun bane an fahimci wannan wannan shi yasa a kissar annabi Yusuf alaihi salam da mahaifansa annabi dawud annabi yaqub alaihi salam daga tumar annabi yusuf din inda Allah ke cewa wa rafa abawai ala al-arshi وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي wa قبل قد qad ربي حقا السنة إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم na'am lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya umarci yan wansa cewa idan abin nan sun koma su zo da abin nan mahaifinsa da ma sauran iyalai bayan abin da ya faru ya faru kamar da kissa ta zo cikin suratul yusuf da iyayen suka shigo ga mahaifi ga mahaifiya ga sauran abin nan eh, eh, eh, matan annabi yaqub ga kuma abin nan yan uwan annabi Yusuf Allah ya ce wa rafa abawaihi alal arsh annabi Yusuf alaihi salam sai ya dora iyayensa biyu akan gadon mulki alal arsh akan kujerar mulki bayan yayi haka su kuma wa kharru lahu sujjada da annabi Yusuf annabi Yaqub da gatumar annabi yusuf da sauran yan uwan annabi yusuf goma sha ɗaya dukansu ko suka faɗi suka yi sujuda ko sujuda ga annabi yusuf alaihi salam a matsayinsa na mai mulki a matsayinsa na shugaba sarki hada annabi kuma mahaifinsa da suka yi haka sai yace kala ya abati baba haza ta'wilu ruwaya min qablu kana tunawa wanda yake fassarar mafarki da nai tun ina karami da na gaya maka inni ra'aytu ada ashara kawkaba ash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin a farkon sura ba haka aka yi ba annabi ya yi bacci sai ga cewa ga rana ga wata ga taurari goma sha ɗaya dukansu sun masa sujuda da ya farka sai je ga baban sai ce baba ga irin mafarki da nayi annabi yaqub ya san fasaran wannan mafarki sai ya ce to yanzu wannan mafarki kan ga kowa kan ga wa dan uwanka to ma za ta fahimci cewa wata kila kai din nan za ka yi daraja za ka yi zama wani abu kashe su zo ta maka hasara sai ta mamaki kirki kar ga wa kowa ko Yusuf to shi ne ke gaya ce baba wannan shi ne gaskiya fassarar mafarkin da na taɓa yi ina karami da na gaya maka din nan qad ja'alaha rabbi haqqa tabbas ubangiji na sanya wannan rawa mafarki na ya zaman gaskiya yau gashi nan dukan ku yan wani goma sha ɗaya ga ka ga mahaifiyata duk yanzu kun faɗi kun min sujuda wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn lalle ubangiji na yake sani lokacin da ya fidda ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badri ko kuma dama kuna can daji kuna cikin ƙauye ya kyautata mini gashi yanzu ya kawo mini ku kun zo cikin gari min ba ji an nazaga shaytanu bayna wa bayna ikhwati bayan shaytan ya kai ya kawo ya dagula lamura ya bata komai tsakanin da yan uwana sun yi yunkurin su kashe ni abubuwa da dama sun faru inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na mai nuna tausayi ne ga wanda ya ga dama innahu lalle shi ubangiji na al'alim shine masani mafi sani alhakim kuma shine guni mafi guninta ta cikin lamuransa wannan sujuda na ne, ba sujudan ibada bane sujuda ne na gaisuwa irin yadda wasu mu suke sun guya su yi wasu su kwanta su yi sun ga sarki ko saukin su ko wani abu hmm? amma an hana maluman makaranta ku ji tsoron Allah ku daina tarbiyyantar da da da yara da sai sun kafa gwiwan su rike ina yini abin nan baba ne ko menene ina yini an ko wani abu haka wannan haramun ne a koya musu sallama ba a karya wata gaba domin girmama wani saboda a gaishe shi a musulunci ba shakka al'ada ce da ta gudana shekaru dubbai a tsakanin mutane duk Allah bai haramta abin ba sai a wannan zamani muhammadiyya kamar yadda muka hannu muka daina shan giya kwata-kwata ba sai kaɗan ba ba sai wasu lokuta ba mu wannan al'umma muhammadiyya haka kuma dole mu hannu daga sun koyar da kai domin girmama wani ko sun koyar da gwiwa domin girmama wani ko kai goshi ƙasa ko kwanciya domin girmama wani ko min sarautarsa komin darajarsa ko kowa kai cewa shine uba ne ko ita ce uwa inda muna son mu zamanto musulmi cikakku akwai wani hadisi da imam muslim ya da imam ahmad eh, imam nasa'i ya da imam ahmad da isnadi sahihi daga anas dan malik anas dan malik yace kana na baitin min al ansar wato akwai wasu mutane wasu jama'ar gida wasu mutane daga daga ansar mutanen madina kenan suna da wani raƙumi da suke aikace-aikace ya nuna alai suna jan ruwa a kansa suna shayar da gonarsu an fahimta lahum jamalun yasnuna alaihi suna da wani raƙumi raƙumi namiji da suke jan ruwa daga rijiya mai zurfi suke ba da ruwa ga suke shayar da gonarsu da ita wa innal jamala tusiba alaihim ana nan kudum kawai raƙumi ya musu tawaye kana haka na faruwa a tambayi malam Musa Lugir ya san saniya wani lokaci ta kan a da za a yi duk wanda ya zo raƙumi yana iya gama da shi razumi kuma da shi suke amfani suke yake sha da shi suke amfani da shi su yi ruwa su sha da gona famana ahum zarahu farko dai ana su amfani da bayansa ba da zafi dai ba wanda ma sai kusance shi wa al ansara ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka samu kansu cikin wannan hali suka taso suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce innahu kana lana jamalun nusni alai ya rasulullah muna da wani raƙumi raƙumi amare da muke jan ruwa da shi wa innahu tus'ida alaina ya rasawa yanzu da mu ta mu kusance shi ba wa mana'ana zahra wa hana mu amfani da bayansa wa qad arsha az-zar'u gashi kananan shike-shiken mu suna bukatar ruwa ba ruwa itatuwan dabinan mu suna bukatar ruwa ba ruwa ya za mu yi kuma wannan shine mallakar mu da shi muke amfani mu da da za mu yi ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه zo sun tarar da annabi ne a fadarsa a masallacinsa sai annabi ya ce wa sahabbansa umu ku tashi ko da muke tare da ku ku tashi fa qamu suka tashi fa dakal al annabi ya tafi da wa'annan mutane ya shiga gonar raƙumi dai yana gona ba wanda ya sai kusance shi wal jamalu fi nahiyatin alhali raƙumi yana wani bangare na gona فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه النبي سي كام هنيا فاكين قاري راقومي فقالت الانصار وانما سبونا انصار فكت يا رسول الله ده ما سوران صحابي يا نبي الله يا النبي الله انه قد صار مثل الكلب وانا راقومي بعد زمن تم كلبك يا رسول الله akwai matsala ko hatsari ka fuskanci wannan raƙumi ka bari ka bari ka dawo wa inna nakhafu alayka qawlata muna tsoron kare shi da kai ya manzo Allah ya annabi fa qala laysa alayya minhu ba'sun annabi yace ba damuwa babu wata cuta da za ta shafe ni daga za ta same ni daga gare shi فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كتند النبي صلى الله عليه وسلم ya ga raƙumin nan abin nan raƙumin nan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akbara nahwahu ya fuskanto shi annabi ya fuskanto shi lokacin da ya ganshi haka karra sajidan bayna yadayhi sai raƙumin ya faɗi yana mai sujuda gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki fa aka ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nasiyati annabi ya rike goshinsa ya kama goshinsa azalla ma kanat qat ya zamanto a wannan lokaci ya fi kasancewa mai saukin ta'amuli bai taba zamantowa mai saukin ta'amuli irin na wannan lokaci ba hatta adkhalahu fil amal har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi wurin aikinsa na jan ruwa da sauransu faqala lahu ashabuhu sahabbansa da suke tare da shi suka ce ah ya manzo Allah ya rasulullah hadihi bahimatun wannan ba dabba ce ragumin nan amalin ragumin nan la taqulu ba hankali take da shi ba yanzu mun ga tasjudu da ka tayi mata sujuda wa na nunaqilu mu ko ba su hankali mu da muka san kimar ka muka san darajar ka fa na nu haqqu an nasjuda lak mu muka fitan cantan mu yi sujuda mu maka sujuda fa qala sai annabi yace la ya li basharin a wannan zamani namu zamani muhammadi la yasluhu li basharin ya dacewa ga wani mutum an su li basharin ya yi sujuda ga wani mutum walau salaha li basharin da zai inganta da zai dace ga wani mutum an yasjuda li basharin ya yi sujuda ga wani mutum la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alayha da zai umarci mace ta rika girma mijinta ta hanyar mata sujuda saboda irin karfin haƙƙinsa ko girman haƙƙinsa da yake kanta me hadisin ne yake koya mana haramun ne mutum ne matsayin kaɗan adam kai wani sujuda saboda girmama shi a dai wannan zamani muhammadiyya da nassin wa da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam la yasluhu li basharin an yasfi an yasjuda li basharin wayannan hadisai suna da yawa wasu tun muna samari muke karanta su idan ana wa'azi na kungiya to hatta sun koyar da kai hmm? in hinayi din nan kun san hadisi ya inganta hadisi daga Imam Tirmidhi da isnadi sahihi Imam Al-Albani da sauran maluma sun inganta shi ya Rasulullah ar rajul yalqa akahu aw sadiqahu ayan haniya lahu mutum ne ya game da dan uwansa ko wani abokinsa zai masa inhina'i zai sun kuyar da kai game da irin mutanen su Japan ko mutanen China suke wa junan su wurin gaisuwa annabi ya ce a ba zai yi ba sannan kuma duk fatawar maluma duk ta ittifaqi akan haka inhina'i kadan sun kuya don gaida wani a wannan zamani na annabi Muhammad haramun ne fatawar maluman azhar fatawar maluman azhar da fatawar maluman saudiya duk sun bada duk sun hana wannan a fatawa a fatawa lubna da'ima ta majalisar malaman saudiya an yi tambaya kamar haka hal yuhillu يهل انهناء السبي لمن هو أكبر منه سنا كون هلتا yaro karami ya san koyar da kai saboda girmamawa ya yi inhinai saboda girmamawa ga wanda ya fi shi shekaru fitafiye ne a lokacin gaisuwa ai in yau itiraman wata ta'ziman saboda girmama shi ga jawabi yadda ya zo babban majalisar fatawa ta maluman saudiya ta bada amsa cewa ajma'a ahlul ilmi ma'abota ilmi su yi ijma'i ala anna al-inhina ala anna al-inhina a cewa inhina'i la yajuzu baya halatta li'adin da kowa ga ko ga halittu ake cewa ko ga halittu a dai wannan zamani لأنه لا يكون إلا لله wa ta'ala, a سبحانه wannan zamani ba a kasancewa sai ga Allah saboda سبودا جمع Allah الله والأول تنفركي wanda ke son ya ga wannan fatawa ya je majmu'ul fatawa a juz'i na 24 shafi na 129 har yanzu sun wata fatawa a juz'i na daya a shafi na 233 kamar haka suka ce la ya yajuzu lil hina'u in hina'i baya halatta tahiyatan lil muslim saboda a gaida wani musulmi wala lil kafir ko a gaida wani kafiri babu juz'u al-a'la bai ba halatta a yi shi da wani bangare na sama min albadal na jiki wala bin rasi haka nan ba halatta a yi shi da kai لأن الانهناء تهية عبادة أو أن نظام أن محمد انهنائي ليس واكة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده عبادة باتا كثم سوى فيك ألا شيء كذي أقول رواية فتوي أما wannan fatawoyi na babbar majalisar maluman Saudiyya, wasu za su ce ai wahabiyawa ne to bari mu dawo kan maluman azhar a je a duba fatawar maluman azhar fatawa darul iska na misra fatawar maluman azhar a abin nan juz'i na takwas shafin 142 an ce kamar haka amma su sujudu ikhwatihi lahu fata amma su sujudar da ɗan wa annabi Yusuf kenan suka masa fakana sujuda tahiyyatin sujuda ce ta gaisuwa wale-sale su walaysa sujuda ibadatin ba su sujuda ce ta ibada bil ittifaqi inda jami'ul ulama bisa ittifaqin dukkan maluma kama su sujudar mala'ikatu li adam kamar yadda mala'iku suka yi wa annabi adam su su sujuda sujudan girmamawa na gaisuwa wa kana dalika fi urfihim wal arad mukhtalifa wannan halal ne a. Ah, a wannan lokaci su a urfin su kuma dama al'adu suna bambanta zamani zuwa zamani wannan wata shari'u ne da suka wuce wannan kuma yanzu muna zamanin annabi Muhammad shine ma'anar wa ma zala lin hina'u maluma azar suka ce in hina'i bai gushe ba walin tahu ala al ard da ma kunciya har kasa kowa san yarbawa har kunciya kasa suke yi domin girmama wanda suke son su girmama sarki ko mahaifi ko wani wanda ake so a girmama ila haddin takrubu fihi da min al-ard har yadda goshi zai kusa da kasa domin a girmamawa haka bai guso ba ta tahiyatan fi babu shu'ubi a matsayin gaisuwa ce a sashin wasu wasu al'umma ila yaumi ila yaumi har zuwa wannan yau har gobe ana samun wannan in ji maluma asar wa min shubun islamiyya daga cikin akwai al'umman musulmi da yawa suna irin wannan amma wal islamu la yuwafiqu ala tahiyyati bis sujud sai dai a al'adan wasu ne ba musulunci ba ya saba musulunci wannan shine mahallin shayi wal islam la yuwafiqu ala tahiyyati wato al inhina wal inbita ala al saboda haka sai a kiyaye abinda aka ce addini abinda Allah ya ce addini manzon sai ce addini to shine addini dokokin da aka ce ku bi to bin sa shine addini kasancewa abu yana halal a yankan zamani ba dole bane ya zamanto yana halal a wannan zamanin da Annabi Muhammad kasancewan abu yana haram a wancan zamani akwai wani da dama da haramun ne mu kuma aka halatta mana su a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka tsarin addini yake muna fata Allah ya taimake mu eh, nan muka kawo ƙarshen karatunmu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk